da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na muryar jihar Musulunci ta Iran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. ba wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ban labarai. Biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma koyi harshen Farisanci akwai shirin na musamman na haihuwar fatimatu zahra salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma wato labaran wasanni mu na karshe shine duniyar mu a yau a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu a yau ce ake bukukuwan ranar mata ta duniya a nan ƙasar iran dakarun irgc guda uku ne suka yi shahada a wani harin ta'addanci a kudancin ƙasar iran ƙungiyar hamas ta yi allah wade da keta hurumin da amci kasar isra'ila take wa buɗewa june wuta yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau alhamis ce aka gudanar da bukukuwan raya ranar mata ko kuma iyaye ta mata a duniya a daidai lokacin da ake bukukuwan zagayowar ranar haihuwar shugaban matan duniya wato fatimatu zahra salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mahaifiyar imamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a nan kasar iran an gudanar da wa'annan bukukuwa a nan tehran da sauran birane wa'anda suka hada da ras mashhad urumiya da sauransu an haifi zahra salma Laiha a ranar ashirin ga watan jama'a thani shekara ta biyar bayan fara annabci a makka ta sami rainon mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ta auri wasi mahaifinta Ali da abi talib alaihi salam banda haka ita ce mahaifiyar limamai masu tsarki guda goma sha biyar wa'anda wa'anda su ne wasiyan manzansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har duniya ta nade sannan dan ta ce Allah ya yi wa alkawalin zai cika duniya da adalci bayan cikarta da zalunci a ƙarshen zamani dakarun kare juyin hali musulunci na ƙasar iran sun yi musayar wuta da 'yan ta'adda a kudu maso gabacin ƙasar iran sannan wasu daga cikinsu sun yi shahada yayin da wasu 'yan ta'adda suka halaka kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto irgc na cewa wato mutane uku ne suka yi shahada a wannan fafatawar a laraba a garin lar da ke kusa da birnin zahidan babban birnin Landin garin lar dai yana kan iyakar ƙasar da pakistan kuma ba wannan ne karo na farko wanda dakarun suke fafatawa da 'yan ta'adda wanda suke samun goyon bayan kasashen waje ba kuma su suke da sansanoninsu a cikin lardin shistanbul shistan na kasar pakistan har yanzu dai dakarun rundunar kudus wanda suke aiki ƙarƙashinsa ba su bayyana sunayen sojojin da suka yi shahadar ba amma sun ƙaddamar da wata tawaga wacce za ta gudanar da binciken gaggawa don gano abin da ya faru ƙungiyar hamas wacce take iko da gaza ta yi allah wadai da isra'ila kan rashin cika alkawalan da ta ɗauka a da aka ƙulla tsakaninta da ƙungiyar wato a cikin watannin da suka gabata tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto abdul sa'id memba a bangaren siyasa na kungiyar hamas yana faɗar haka a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta Quds news a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa hamji ƙasar isra'ila ƙasa ce wacce ba ta cika alkawali a cikin wato alkawalan da aka yi da ita ya ce gwamnatin amurka ta yi mamakin yadda ƙungiyar hamas ta ce ta cika alkawalan da ta ɗauka musamman na mayar da dukkanin gawakin yahudawan haramci kasar isra'ila da suka halaka a gaza sannan ya kara da cewa wato haramci kasar isra'ila ta, kasa cika dukkanin alkawalan da ta ɗauka a a wannan yarjejeniyar da aka yi tsakaninta da hamas a watanni da suka gabata inda ta hana kayakin agaji shiga cikin gaza ta bar falasɗinawa a cikin mummunan hali hatta abincin da suke ci yana gagara sun hana shigo da manya-manyan motoci don kwashe burbushin gine-gine saboda sake gina zirin gaza masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na murya juma musulunci ta iran daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar iran ta yi kakausar suka ga kasashen duniya wa'anda suka rage yawan kudaden da suke bayarwa don tallafa 'yan gudun hijira daga kasar afghanistan a cikin kasar iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dangane da ƙasar afghanistan a jiya laraba irawani ya ƙara da cewa a halin yanzu dai iran tana ci gaba da ɗaukar wato nauyin 'yan gudun hijirar afghanistan fiye da miliyan shida wa'anda ya haɗa da shansu da wato karatun 'ya'yansu da gidaje da wutar lantarki da kuma sauransu wanda hali yanzu tana kashe kimanin dalar amurka biliyan goma a kowace shekara a kansu kafin haka dai kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya tsaye da shawarar rage kashe 65 cikin ɗari na kudaden da take ba wa ƙasar iran dangane da 'yan gudun hijirar afghanistan fiye da miliyan shida da suke samun mafaka a kasar a shekara mai zuwa wato 2026 sannan za ku ji cewa kungiyar la ta kasar yemen wato ta bayyana cewa wato mutanen kasar za su sami ɗaukaka wanda ya dace da su ne idan sun bi ƙa'idoji da kuma dokokin addinin musulunci kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto abdulmalik badruddin houthi shugaban kungiyar yana faɗar haka a jiya laraba da yamma a lokacin da yake magana kan zagayowar ranar haihuwar fatima ta zahra diyar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam malamin ya ƙara da cewa fatima abin koyi ne ga dukkanin musulmi maza da mata a sanin a sanin allah da halaye masu kyau da kuma samun wato kusanci ga allah maɗaukakin sarki masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To yanzu kuma sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai shiri na musamman na haihuwar Zahra salamullahi alaiha akwai kuma labaran wasanni shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau da wannan ko muke cewa aini lafiya. To sharhin bayan labaran namu na yau zai mai da hankali ne kan yadda wasu kasashen musulmi suka yi watsi da duk wani yunkuri na tilastawa Falastinawa barin yankin su. Kasashen Saudiya, Masar, Jordan haɗaɗɗen Larabawa, Indonesia, Pakistan, Turkiyya da Qatar sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka yi gargaɗin cewa kalaman isra'ila na baya-bayan nan game da buɗe hanyar shiga yankin rafa ya zama wani yunkuri mai hatsari na korar falastinawa daga wannan yanki zuwa ƙasar masar ƙasashen guda takwas sun yi watsi da duk wani mataki da zai iya haifar da tilasta wa falastinawa barin yankin su jami'an diplomasiyar sun ji da cewa irin wannan yunkuri babban keta dokokin ƙasa da ƙasa ne ministocin sun ji da cewa dole ne falastinawa su ci gaba da zama a yankin su suna bayyana duk wani tilastawa mutane mika kansu a matsayin abin da ba za a yarda da shi ba ta kowane hali sun da alhakin da ke kan al'ummar duniya na hana raguwar yawan jama'a a gaza wanda gwamnatin tel aviv ta daɗe tana hankoron shi a matsayin ɗaya daga cikin dabarunta sanarwar ta kuma jaddada buƙatar sake gina gaza a cikin tsarin da zai dawo da 'yancin kai da kuma 'yanci na falastinawa suna gargaɗin cewa duk wata manufa da ke da nufin raunin tsarin al'ummar gaza zai kawo cikas ga yankin baki ɗaya ƙasashen guda takwas sun gabatar da kira na gaggawa don tsagaita wuta mai ɗorewa kawo ƙarshen wahalar da fararen hula ke sha a yankin samun taimakon jin kai ba tare da wani sharaɗi ba da kuma fara ayyukan murmurewa da sake ginawa nan take sun kuma jaddada mahimmancin maido da mulkin falastinawa a gaza ministocin sun sake nada alkawarin su na karfafa haɗin gwiwa da abokan hulɗar su na kasashen duniya don aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 28.3 da kuma duk wasu ƙudurori kan hakkin falastinawa sun kuma jaddada kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kanta a nasu bangare ministocin harkokin wajen kasashen iran da kuma masar sun kira kasashen duniya da su ɗauki mataki cikin gaggawa don kawo ƙarshen laifukan isra'ila a gaza da kuma lebanon a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho a ranar asabar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci da takwaransa na masar badar abdullati sun tattauna kan ci gaba da hararen da gwamnatin sahayoniya ke yi bayan sabawa tsagaita wuta da aka cimma a gaza da kuma lebanon bayan shekaru biyu na laifukan kisan kare dangin da aka aikata wa falastinawa isra'ila bayan ta gaza cimma burinta na kawar da kungiyar gwagwarmar falastinawa ta hamas da kuma 'yantar da dukkan fursunoninta ta tilasta wa isra'ila amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma hamas mataki na farko na wannan shirin tsagaita wutar ya fara aiki ne a ranar goma ga watan oktoba kuma ya hada da musayar fursunoni yarjejeniyar mai gaɓoɓi ashirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar tana da rauni sosai domin an kashe falastinawa sama da 366 tun lokacin da ta fara aiki lamarin da ya faru a na bayan nan shine harin sama da isra'ila ta kai a arewa maso yammacin birnin gaza a watan nuwamba na shekarar 2024 ne yarjejeniyar tsagita wuta tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah ta ta fara aiki bayan rikicin da ya barke sakamakon yakin kisan kare dangin da gwamnatin tel aviv ta yi a gaza a watan oktoban shekarar 2023 an tilasta wa isra'ila amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutar da hezbollah bayan ta sha kai a fagen daga da kuma gaza ma burinta an kashe mutane sama da dubu uku a kasar ta labanan ita ma a nata bangare kungiyar gugumar falastinawa ta hamas ta yi watsi da shirin da aka tanadar na miƙa ragamar shugabancin palestino yana mai cewa palestinawa kawai ne za su yanke shawara kan makomarsu in ji khalid mashal babban jami'in ƙungiyar gwamnar palestinawa ta hamas yayin da mafi girman matakin isan kare dangi da aka yi wa gaza ya ragu ɗan lokaci yunwar da aka sanya kuntatawa da kuma hukunce-hukuncen gama gari da isra'ila ta yi wa al'ummar palestinawa ya ci gaba in ji shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar ta hamas ya ci gaba da cewa waɗannan manufofi sun sahale wa isra'ila yin abin da ta ga dama wanda kuma hakan ke zama babbar barazana ga kwanciyar hankali da makomar yankin baki daya khalid marshal ya kuma da cewa mun ki amincewa da duk wani nau'in mulkar gaza kuma dole ne falastinawa su zaɓi makomar su babban jami'in ya sake shaidar da buƙatar kiyaye 'yancin falastinawa a matsayin kariya daga faɗaɗa mulkin mallaka na isra'ila a yammacin kogin jordan da aka mame da kuma tilastawa mazaunanta yin hijira ya kuma bukaci a ci da kokarin tabbatar da sakin dukkan fursunonin siyasa na falastinawa da ke tsare a gidajen yarin isra'ila a watan oktoban da ya gabata ne dai aka cimma rijiyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kuma kungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas a shiga tsakanin amurka da kuma wasu kasashe a matsayin waɗanda suke masu shiga tsakani da suka da katar da masar yarjejeniyar dai ta tanadi sakin fursunoni tsakanin isra'ila da kuma kungiyar ta hamas to sai dai kwanaki kaɗan bayan cin yarjejeniyar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a zirin gaza inda ta ci gaba da kashe fararen hula galibi mata da kuma yara don dai fara yakin na kisan kare dangin da isra'ila ta soma a watan oktoba na shekarar 2023 falastinawa sama da 70,000 ne suka yi shahada a hararen isra'ilar ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da takwas da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan Disamba na shekara ta alif ɗaya tara talatin da bakwai. Kasar Italiya ta fice daga majalisar ƙasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da League of Nations. an kafa majalisar ne a shekarar ta 1920 don tabbatar da zaman lafiya a tsakanin kasashen duniya bayan yakin duniya na biyu amma gwamnatin kasar amurka ta ke shiga cikin wannan majalisa wanda rashin shigar amurka a cikin wannan majalisa ya kawo cikas ga ayyukanta kasantuwar amurka ɗaya ce daga cikin manyan kasashen duniya masu tasiri hakan kuma ya sanya majalisar ta kasa magance matsaloli na tsaro waɗanda suke tasowa a kasashen duniya a lokacin saboda haka ne kasar italiya wadda take kawance da kasar jamus a lokacin ta fice daga cikin wannan majalisa bayan kuma an fara yakin duniya na biyu da ƙarshe dai ban yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 majalisar ta kawo ƙarshen ta sannan kuma aka kafa majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations ta yanzu masu saurare ko kusan cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau 11 ga watan satumban shekara ta 1946 aka kafa hukumar unicef mai kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya da farko dai an kafa wannan hukuma ne don kulawa da ƙananan yara marayu waɗanda suka rasa iyayensu sanadiyar yakin duniya na biyu amma daga baya ta fada da ayyukan nata zuwa tallafa wa yara da abinci gina musu makarantu da kuma kula da lafiyar su a duk inda suke a faɗin duniya matukar dai sar da gasken waɗanda suka cancanci taimakonta hukumar unicef dai tana da babban ofishinta a birnin new york na ƙasar amurka kuma ya zuwa yanzu ta sami nasarori masu tarin yawa a ayyukanta masu saurare ko kun san cewa ranar goma sha ga watan disamba ita ce ranar ƙasa sannan kuma ranar da aka ayyana jamhuriya a ƙasar burkina faso wadda take yammacin nahiyar afirka yankin yammacin nahiyar afirka yana daga cikin yankuna da mutane suke rayuwa tun tsawon zamuna kamar da kuma ƙasar burkina faso da al'ummar ta suke rayuwa a wannan yanki kuma an fara kafa tsari na tafiyarwa a cikin yankin burkina tun a cikin karni goma sha ɗaya miladiyya bisa bayanai na tarihi wani lamarin da ya ci gaba har zuwa tsakiyar karni na goma sha tara lokacin da turan mulkin mallaka na faransa suka kwace iko da wannan yanki halayya ta rashin imani da zalunci da rashin mutunta ɗan adam suna daga cikin halaye na tura mulkin mallaka wanda kuma hakan ya sa yawancin mutane a wasu kasashe na yammacin nahiyar afirka suka yi ƙaura daga yankunan su zuwa wasu yankuna na daban a karni na ashirin turawan faransa 'yan mulkin mallaka sun raba yankin da suke mame da shi a yammacin nahiyar afirka zuwa kasashe daban-daban wanda suka hada da ivory coast mali niger amma bayan shekaru goma sha biyar wato shekara ta 1947 an sake haɗe yankuna waɗanda aka raba sannan kuma an kafa ofa volta a shekarar 1958 wannan ƙasa ta samu 'yancin kanta sannan kuma bayan shekaru biyu ranar 5 ga watan agustan shekara ta 1960 ta samu 'yancin kai kuma ta zama mamba a majalisar ɗinkin duniya bayan samun 'yancin kai ofa balta ta sha fuskantar jin mulki a lokuta daban-daban har zuwa ranar 4 ga watan agustan shekara ta 1983 inda thomas sankara ya hau kan karagan mulkin kasar bayan wani jin mulki sannan kuma aka aiwatar da sauye-sauye da kuma yin gyare-gyare a cikin al'amuran tafiyarwa na kasar sannan kuma ya canza sunan kasar daga opa volta zuwa burkina faso masu rare ko kun san cewa shekaru 747 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi ibn farah shibili marubucin waƙoƙi kuma masanin hadisi a karni na bakwai bayan hijira an haife shi a garin seville a tsohon dollar andalus wato a kudancin spain ta yau sannan kuma sojin spain sun kama shi a lokacin da suka mame birnin bayan wani lokaci ya tsere daga daurin zaman talala ya tafi zuwa kasar masar a kasar masar ne ibn farah ya samu ta goma shi daga mashahuran malamai na birnin alkahira bayan wani lokaci kuma ya tafi damascus na kasar syria inda ya ci gaba da karatukansa a can sannan kuma ibn farah shibidi ya koyar a birnin damascus a matsayin malami mai bayar da ilimi a fannin hadisi sannan kuma da yawa daga cikin ɗalibansa sun amfana matuƙa da ilmominsa wannan fitaccen malamin addinin musulunci ya bar ayyuka da dama waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa a ɓangaren rubutun adabi da kuma hadisi kamar da kuma ya yi wasu rubuce-rubuce a bangaren ilimin aruli آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 164 idan ana tare da mu a cikin shirin za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da wata fasaha ta al'ummar kasar iran wadda ta kwashe ɗaruruwan shekaru wadda ake yin amfani da ita wajen ƙawata littafai da kuma bangayen littafan wanda ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙara fito da irin wannan fasaha a wannan zamani shine malam mahmud farshian wanda ɗaya ne daga cikin malaman jami'a a iran kuma ya yi karatu a ƙasashen turai a wannan fuska da allah idan ana tare da mu za a ji irin rawar da ya taka a wannan bangare a zantawa ta hada muhammad da abokinsa ramin to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan ga kalmomi kamar haka. گفتگو تتوناوا بخوان کرنتا خواندن کرنتاوا حتما تبس مانند کمر تو لذت میبری زاک زیرادی چه چیزی؟ ونا ابو مجله مجله آن نوشته شده این قدر گرگدن حکا جالب می روا استاد معلمی با او مصاحبه شده انگی هیره دشی تصویر هوتو تابلوی نقاشی الان زنه زنه آن چاپ شده است انبوگشی افتخارات ابابن الفهری هنر پساها آنها احترام میگذارند سو سنا ما ببین دوبه چقدر گرگودن یا نقاشی زنی اصیل نه اصلی نگارگری فساح روبوتو آن نام دارد سوننسا بزرگترین مپی گرمه هنرمند مپسحه معاصر نزامنی در این زمینه اونم بنگری چند سال وسی شکرو هزار سال شکر دوبو کتاب لطفی زیبا میکاو تزئین تاوا آنها تزئین می کنند سو سنا در اصل تون پرکو آن به کار می رود انا ین امپانی دشی بسیار قدیمی دردده سوسی داستان قصه سبک مرس نوی نوشته اروبوتا تحصیل کراتو آموزش کویو رشته رشی اروپا نهیر توره او رفته است یتپی دنیا. دنیا دنیا همینطور است حقیقی من دوست دارم بدانم نی اینا سن انسان زندگی رایوا چیزهای بیشتری ابوبوها دامه. مقاله مقاله To madalla to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci. Ramin این گفتگو را بخوان حتما تو هم مانند من از خواندن آن لذت میبری چه چیزی در این مجله نوشته شده که اینقدر برای تو جالب است در این مجله با استاد محمود فرشچیان مصاحبه شده و تصویر چند تابلوی نقاشی هم از استاد چاپ شده است استاد فرشچیان از افتخارات هنر ایرانی است همه ایرانی ها به او احترام میگذارند ببین چقدر نقاشی های او ظریف است این هنر نقاشی اصیل ایرانی مینیاتور یا نگارگری نام دارد و استاد فرشیان بزرگترین هنرمند معاصر در این زمینه است چند سال است که نگارگری در ایران رواج دارد؟ هزار سال است که ایرانی ها کتابهایشان را با این هنر زیبا تزئین می کنند. پس در اصل این هنر برای تزیین کتاب ها به کار می رود؟ نه در کتاب های بسیار قدیمی مثل شاهنامه فردوسی داستان ها به سبک مینیاتور نقاشی شده است در اینجا نوشته که استاد فرشچیان برای تحصیل و آموزش در رشته نقاشی به اروپا رفته است استاد فرشچیان هنر مینیاتور را به دنیا عرضه کرده است همین طور است من دوست دارم در مورد زندگی او چیزهای بیشتری بدانم پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن مورد پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن در مورد فرشچیان مطلب نوشته شده است madalla to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. رامین این گفتگو را بخوان hatman to ham manand man az خواندن an لذت میبری رامین ka karanta wannan tattaunawa tabbas za ka ji daɗin karanta ta kamar yadda na ji. چه چیزی در این مجله نوشته شده که اینقدر برای تو جالب است؟ menene aka rubuta a cikin wannan mujalla da ya burge ka haka در این مجله با استاد محمود فرشیان مصاحبه شده و تصویر چند تابلوی نقاشی هم از استاد چاپ شده است. از کن ون مجله ان تتونانی دمال محمود فرشیان ان کما بگا وسو دگا چکن هوتنن زانه زانن سا. استاد فرشیان از افتخارات هنر ایرانی است همه ایرانی ها به او احترام میگذارند مالم پرشین ɗaya ne daga cikin دا اکی alfahari دا fasahar سو ایران دکنن ایرانی و سنا girmama ماشی ببین چقدر نقاشی های او ظریف است. دوبه للی زانه زانن سا سنا دا متکر کیاو. این هنر نقاشی اصیل ایرانی مینیاتور یا نگارگری نام دارد و استاد فرشیان بزرگترین هنرمند معاصر در این زمینه است. ونن پساهر زانه زانن اصلی چه ایران انا کرن تا مینیاتور کوکوما فساهر روپوتو ملن فرشیان شینه بابا مسنن ونن فساهر آ ونن زامنی چند سال است که نگارگری در ایران رواج دارد؟ هزار سال است که ایرانی ها کتابهایشان را با این هنر زیبا تزئین می کنند. shekaru و کنن da سامن ونن پساها ایران شکر دوبو کنن kenan ایرانی ها سکی قوات لطفانسو da ونن پساها می پس در اصل این هنر برای تزئین کتاب ها به کار می رود. کنن تن فرکو انا ین امپانی ده ونن فساحه نه دومین قوات لتفی؟ نه، در کتاب بسیار قدیمی مثل شاهنامه فردوسی ها به سبک مینیاتور نقاشی شده است. از کنده دل دل فردوسی، فردوسی در اینجا نوشته که استاد فرشچیان برای تحصیل و آموزش در رشته نقاشی به اروپا رفته است. در اینجا نوشته که استاد فرشچیان برای تحصیل و آموزش در رشته نقاشی به اروپا رفته است. آنن اروبوتا چوا مالن پرشان یا تفی ناهیر توره دومین کراتو بنگرن کویان فساهر زنه. استاد فرشچیان هنر مینیاتور را به دنیا عرضه کرده است. مالن پرشان شینه یه دا ونن ا دنیا. همین طور است. من دوست دارم در مورد زندگی او چیزهای بیشتری بدانم. هکنی، این سن انسان واسو ابو ده داما دنگنه در رایوسا. پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن مورد پس حتما این مقاله را بخوان چون در آن در مورد فرشیان مطلب نوشته شده است. تو که ka karanta wannan مقاله saboda a cikinta an rubuta wani abu madalla to an ji wannan tattaunawa dai kamar yadda ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da wannan mujalla da aka gudanar da tattaunawa tare da malam fashan a cikin wannan tattaunawa an kawo wasu daga cikin muhimman abubuwa waɗanda ya aiwatar musamman ma littafan da ya rubuta da suka danganci wannan fasaha ta zane-zane kan bangal tafai waɗanda yanzu haka ake yin amfani da su a madafa'antu da dama da ake buga littattafai na addini musamman a biranen isfahan da kuma mashad da wasu wurare da ke da madafa'antu irin waɗannan da suke buga littattafai musamman waɗanda ake bugawa a cikin harshen farsanci idan allah kai mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da kuma waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da waɗanda suka haɗa mana sauti ne abdullahi salihu katsina dan jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka mu da saduwa a cikin shiri na musamman kan haihuwar Fatima ta zahra salamullah alaiha diyar manzon allah manzon tsira muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa wasallam muna ta al'ummar musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam haihuwar shugaban mata aljanna mahaifiyar tsarkakakkun limamai daga cikin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam a cikin amintoci da muke da su za mu yi magana a abin da ya sawwaka kan haihuwarta matsayinta a wajen Allah da kuma aurenta da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. الحسين فدك دنيا وما ضمت عوالمنا الجميع فيا أم الحسين فدك دنيا وما ضمت عوالمنا الجميع To da farko an haifi Fatima a Zahra salamullahi alaiha ne a ranar Juma'a ashirin ga watan jama'a Thani shekaru biyar bayan aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin annabi. Bayan haihuwarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amshi wato iyarta da farin ciki da kuma amincewa ya kuma sanya mata suna Fatima. An haife ta kuma ta tashi a gidan annabci ta sami tarbiyya a ƙarƙashin inuwar annabci da kuma manzanci don haka ta tashi da kyakkyawan halaye da ɗabi'u abin yabo irin na annabawa fatima salamullahi alaiha tana da sunaye da kuma laƙuba masu yawa imam sadiq alaihi salam yana faɗa kamar yadda ya zo cikin littafi mai suna amali na suduk a shafi na 688 cewa fatima tana da sunaye tara a wajen allah mai girma da ɗaukaka akwai fatima siddiqa mubaraka tahira zakiya radiya maradiya wa muhaddatha da kuma zahra kowanne daga cikin wa'annan sunaye yana da ma'ana ko kuma sifa wacce ta siffantu da shi ibnu kathir ya kawo cikin littafinsa albidaya wa nihaya jus'i na biyar shafi na 267 yana cewa a lokacin haihuwarta ya karato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Khadija salamullahi alaiha yana cewa ya ke Khadija ga Jibrilu nan yana mani bushara kan cewa mace ce zaki haihu kuma cewa tsarkakekkiya ce zaɓaɓɓiya sannan Allah zai sanya zuriyata a cikinta sannan daga cikin zuriyata akwai shugabanni na wannan al'umman zai sanya su khalifofi a bayan ƙasa bayan yankewar wahayi da haka khadiza ta haife ta mai tsarki tsarkakakkiya ya zo a cikin littafin amali shafi 570 manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa na sanya wa ɗiyata suna fatima ne don allah ya kubutar da ita da zuriyarta daga wuta idan kuma mun koma kama matsayinta a wajen allah da kuma wajen mahaifinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa don irin kusanci da ke tsakaninta da mahaifinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa ita ruhina ne wato ta ɗauki halayensa da ɗabi'unsa kamar yadda ta yi kama da shi a halittarsa. hakim ya kawo a cikin littafinsa mustadrak as-sahihaini juz'i na hudu shafi na 270 daga umul na aisha tana cewa banga wanda ya fi kama da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a rashin magana da kuma kyauta ba fiye da fatima yarsa a tsayuwarsu da kuma zamansu ya kasance idan ta shigo wajensa yakan miƙe ya yi maraba da ita ya zaunar da ita a wurin zamansa haka ma idan annabi sallallahu alaihi wa ya shiga wajenta ta kan miƙe daga wajen zamanta ta yi maraba da shi ta zaunar da shi wajen zamanta wannan girmama juna da ke tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma ɗirarsa Fatima salamullah alaiha ya fi ƙarfin dangantaka tsakanin mahaifi da ɗiyarsa matsayin da kowannensu yake da shi a wajen ubangiji shine asasin wannan girmamawa malaman sira sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam in zai fita daga madina zuwa wata tafiya ko yaƙi mutum na ƙarshe da zai yi bankwana da shi ita ce fatima salamullahi alaiha haka ma idan ya dawo daga tafiya ko yaƙi mutum na farko da zai ziyarta ita ce fatima salamullahi alaiha hakim annishaburi ya kawo cikin littafinsa al mustakrak a sahihaini wato jus'i na uku shafi na 185 yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa dangane da falaral fatima salamullahi alaiha yana cewa shugabannin matan aljanna hudu ne maryam yar imrana fatima ɗiyar muhammad khadija ɗiyar huwaila da kuma asiya matar fir'auna Allah kai dubin ka da dubin salami saman zo Muhammadu wanda ka bai a alal mukami da ahalu baiti yayan sayyadina Ali imami su biyar fadima ita dan ita ne wannan nizami wannan nizami suyuɗi ya kawo a cikin littafinsa Addurrul Manthur juz'i na biyar shafi na 218 daga Aisha da Sa'ad ɗan Maliku da kuma Ibnu Abbas suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka yi Isra'i da ni yake cewa wato a lokacin da aka yi Isra'i da ni na shiga aljanna na ga wata itaciya daga cikin itatuwan aljanna banga wacce ta fi kyawu da hasken ganye da kuma daɗin ‘ya'ya kamar ta ba sai na cire ɗanta wato na ci wannan ne ya zama nutufi don haka duk sanda na yi shauƙin ƙanshin aljanna na kan sansani ƙanshin fatima salamullahi alaiha a wani ƙauli yana cewa ita hurul ini ce amma a sifar mutum duk sanda na yi shauƙin aljanna na kan sansani ƙanshinta idan mun lura da wa'annan hadisai muna iya fahimtar cewa an haife ta salamullahi alaiha bayan annabci don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je Isra'i ne a cikin shekara ta uku bayan fara annabci a mafi rinjayen zance. Yana daga cikin falalarta salamullahi alaiha kamar yadda ya zo a cikin Ibnul Maghazali wanda ya karɓo daga Asma bintu Umais tana cewa na ga lokacin da fatima salamullah alaiha ta haifi wasu daga cikin 'ya'yanta ba tare da an ga jini a wajenta ba sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani ya ke asma lallai an halici fatima hurul in a cikin sifar mutum a cikin wata ruwaya yana ce mata shin baki san cewa diyata mai tsarki ce tsarkakakkiya ba ba a ganin jinin haila ko na biki a wajenta kamar yadda so cikin zaha'irul okba kenan ɗabari ya kawo a cikin littafinsa ar-riyadun nadira juz'i na uku shafi na 172 daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗawa Ali ibn Abi Talib alaihi salam cewa an baka abubuwa uku wanda ba wanda yake da su hatta ni kaina kana da suruki irina ba ni da irinsa kana da mata siddiƙa diyata ba a bani irinta ba kuma an baka alhassan da Hussain daga tsatsonka ba a bani irinsu ba sai dai dukkaninku daga gare ni ne ni kuma daga gare ku ne. matsayinta cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da dama Fatima salamullahi alaiha ta tashi a gaban mahaifinta da mahaifiyarta a lokacin da suke cikin takurawa na shugabannin ƙurayshawa a makka tana tare da mahaifinta a lokacin da ƙurayshawa suka ƙaurace masu na tsawon shekaru uku a wani wuri da ake kira shi'ib abi a makka sannan bayan an kawo ƙarshen ƙauracewar da kaɗan ne ta rasa mahaifiyarta Khadija salamullahi alaiha wato a shekara ta goma bayan fara annabci. Duk tare da ƙarancin shekarunta salamullahi alaiha ta kasance kamar mahaifiya ga mahaifinta wajen tausaya masa da kuma yi masa hidima ko kuma hidimomi har yana kiranta ummu abiha wato mai tausayawa da kuma hidima wa mahaifinta kamar mahaifinsa banda baiwa da kuma matsayin da take da shi a wajen ubangiji mazan allah sallallahu alaihi wa sallam ya himmatu wajen tarbiyyantar da ita da kuma ilmantar da ita don haka ne ma ta kasance mai yawan ilimi da kuma sanin allah babu cikin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kai ta matsayi a wajen sa ko kuma a wajen Allah ta'ala ta kasance tana karantar da mata a gidanta Fatima salamullah alaiha ba ta sami matsayin da ta samu ba don ita diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaɗai ba sai dai Allah ne ya zaɓe ta ya ɗaukaka ta kan sauran mata daga farkon halitta har zuwa ƙarshenta wannan a bayyane yake daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda baya zance bisa son zuciyarsa da wannan dalili ne Allah ta'ala ya keɓance ta tare da mahaifinta da mijinta da 'ya'yanta ya tsarkaka su daga zunubi da kuma kurakurai ya sanya ta cikin wa'anda manzan Allah ya fito da su don yin mubahala ko kuma la'ananneniya da nasarar Najaran ya sanya ta cikin wanda suke ciyarwa don neman yardan Allah ya yabe su ya kuma yi masu alkawalin aljanna da ni'imomin da ke cikinta sannan Allah ya sanya ita ce alkawthar wacce da ita ce Allah ya wanzar da zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya samar da shugabannin wannan al'umma har ranar kiyama daga cikin zuriyarta sannan Allah ta'ala ya wajabta sonta a cikin alkur'ani mai girma don ita ce na farko daga cikin makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai kuma za mu takaita da hadisai guda biyu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Fatimatu wata tsoka ce daga gare ni wanda ya fusata ta ya fusata ni. wannan hadisin ya tabbatar da tsarkinta kamar yadda aya alkur'ani ta tsarkake wasu su biyar wato ma'abuta mayafi a wani hadisi yake cewa lallai allah yana yarda da yardar fatima kuma yana fushi da fushinta dangane da aurenta kuma malaman tarihi sun yi saɓani kan lokacin da ta yi aure kamar yadda suka yi saɓani kan lokacin haihuwarta amma mafi rinjayen zance wato sun tsaya kan cewa zahra salamullahi alaiha ta yi aure ne tana 'yar shekara goma sha biyu a duniya sabbai da dama sun je gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don neman aurenta amma a duk lokacin da suka zo yakan ce masu lamarin aurenta yana hannun ubangiji yana jiran umarninsa wannan ya nuna irin matsayin da take da shi a wajen allah da kuma shi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam Chak Tusi ya ruwaito hadisi daga Addahak Ibnu Mazahim yana cewa Na ji Aliyu dan Abi Talib alaihissalam yana cewa Abubakar da Umar sun zo mani suna ce da ni ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ka yi masa maganar auren Fatima sai na je a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ganni sai yayi dariya yana cewa me ya zo da kai ne baban Hassan menene bukatarka ya ce sai na bayyana masa kusanci na a gare shi da daɗewa na cikin musulunci da kuma jihadi na a kan tafarkin Allah sai ya ce ka yi gaskiya ya aliyu kuma ka fi abin da ka ambata sai na ce ya manzon Allah kana iya auren mani da Fatima sai ya ce ya aliyu lalle wasu mazaje sun ambace ta kafin zuwanka amma da na gaya mata sai na ga rashin yadda a fuskanta ka saurara mani na ɗan wani lokaci zan je mata in faɗa mata sai ya ce mata ya fatima sai ta ce amsa kiranka amsa kiranka ya manzon Allah menene ka? sai ya ce lalle aliyu dan abi talib wanda kika sani wato kika san kusancinsa da ɗaukakarsa da kuma daɗewarsa da kuma musuluncinsa kuma lalle na roƙi ubangiji da auren maki mafi alkhairin halittunsa kuma mafi soyuwansu a gare shi ya zo ya ambace ki me kike gani sai ta yi shiru bata juya fuskanta ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ga ta ɗaure fuskanta ba sai tashi yana cewa Allahu akbar shirunta yardarta ne daga nan sai mala'ika jibril ya zo masa yana cewa ya muhammad ka aurar da ita ga aliyu dan abi talib salam lallai Allah ya yarda masa ita kuma ya yarda mata shi لسناها الحسن تناهى ببهاها الكون تباهى لسناها الحسن تناهى ببهاها الكون تباهى يرضى الله لرضاها dailami ya kawo cikin littafinsa alfirdaus jus'i na biyu shafi na ɗari da saba'in yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da ba a halicci aliyu ba da fatima ba ta da kufu'e wato wanda ya cincinci aurenta a wani hadisin yana cewa lallai na aurar da ke ga wanda ya riga kowa shiga musulunci cikin al'ummata ya kuma fi ilimi daga cikinsu ya fi kowannensu wato dauriya kamar yadda ya zo cikin mustadrak ahmad jus'i na biyar shafi na 26 manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ita ga aliyu alaihi salam kan sadaki dinari da tamanin. a cikin wannan aure mai albarka allah ya arzusa su da 'ya'ya masu daraja a wajen allah limamai kuma shugabannin samarin aljanna imam hassan da hussein alaihi sai kuma zainab da kuma umu kulcin da kuma Mohsin wanda ta yi barinsa kafin shahadarta. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya sanya mu cikin wa'anda za su ceta a ranar kiyama masu sauraro a nan kuma za mu dakata don ƙurewar lokaci sai wani lokaci idan Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Fatima Zahra 'yar gidan si. labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa sauran masu yara wasannin motsa jiki Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma saka mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda shan sama ya kawo kamar labaran wasanni da shafi gashin nahiyar Afirka yankin Asirka kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma zan shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma cikin kwarar shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka kuma za ku cewa Ɗan wasan baya kuma kamfan din Sufa Eagles na Najeriya William Strauss Ekong ya san da yin ritaya daga buga kwallon kafa ta ƙasa da ƙasa a hukumance. Wanda hakan kuma ya kawo ƙarshen wasan da ya buga wa Sufa Eagles ta Najeriya. Shahararren mai fashin baki kan harkokin wasanni Fabrizio Romano shine sanar da labarin a yammacin Alhamis ta gabata a shafinsa na Twitter Truss Ekong mai shekara talatin da haihuwa ya yanke shawarar rataye takalmin kwallonsa na ƙasa da ƙasa a cikin shekaru goma da ya shafe yana bugawa Najeriya kwallo. Ekong ya samu damar bugawa Najeriya wasanni ɗaya har guda 83 a lokacin da yake tare da tawagar ƙasa ya samu lambobin yabo kuma ya waikaci ƙasar a manyan gasa biyar wanda ya sanya ya zama ginshiki a ɓangaren tsaron tawagar sufa egus ta najeriya jagorancinsa da cewa cewarsa sun taka rawar gani wajen samun nasarar sufa egus ritayar ekon ta zo ne ƙasa da sa'o'i 48 bayan an saka shi cikin jerin 'yan wasa 54 na eric chele a gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka afcon mai zuwa wanda zai fara a maroko daga ranar 21 ga watan disamba da muke ciki ko da yake ya wakilci netherland a matakin matasa ekon ya zaɓi ya buga wa eagles wasa ne kuma ya fara buga wasan na farko a shekara 2015 a lokacin wasan neman gurbin shiga gasar ta afcon da ƙasar chadi A ranar Laraba uku ga watan Disamba ne kungiyar Rivers United ta jihar Rivers ta doke Kano filas zaci ɗaya mai ban haushi. Lamarin da ya ƙara fama ciwon da ke damun magoya bayan kungiyar ta Kano. A wasa na mako na goma sha biyar a sannan gasar cin kofin Premier ta Najeriya, Rivers United ta zura kwallo a ragar filas a minti tamanin da da fara wasan. Bayan magoya bayan kungiyar ta masu gida sun fara tunanin komawa da maki ɗaya. Sakamakon dai ya sa ƙungiyar ta ƙara zama daram a ƙarshen teburi. Zuwa yanzu ƙwallo bakwai suka zura tun daga fara gasar ta bana, amma an zura musu ƙwallaye ɗaya ɗaya guda goma sha bakwai a ragarta. Kenan ƙwallo goma ne ya raba tsakanin wanda aka jefa da wanda ita ta jefa. A cikin wasa takwas na ƙarshe da ta buga, nasara ɗaya kawai ta samu. inda kungiyar ta doke kungiyar ikorodu city da ci biyu da daya a ranar 24 ga nuwamban da ya gabata a bana a filin wasa na muhammad dukko a birnin katsina kenan to a gefe guda kuma na tuntubi umar yunus wani mai shirin wasanni a garin jos na jihar plateau domin jin karin haske da kuma ra'ayinsa da kuma irin shawarar da zai bayar ga kungiyar sufa a ta najeriya ganin cewa ta kasa hayewa tare ci gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 da za a yi a kasar amurka mexico da canada wannan shine karo na biyu da najeriya ta kubuce bata samu halartar wannan gasa ba ga kuma abin da ke cewa yan wasa wayanda suka wakilci najeriya a wasannin yan kasar shekaru goma sha bakwai ya yi shura sosai tun daga nan tauraron shi ya fara haske to idan da babu irin wayannan gasannin da kuma wayannan kungiyoyin zaka ga estimate din ba dole a same su ba sannan kuma bayan wannan mataki za a ɗauka dole ya zama cewa an zuba jari a zuba jari a ƙwallon kafa yadda ya kamata musamman ma a 'yan kasuwa masu zaman kansu su ma za su iya zuba jari domin ƙwallon ƙafa yanzu ta wuce batun a ce gwamnati ce kawai za ta kula da ita in ka duba club size a Najeriya akasarin su na gwamnati ne babu 'yan kasuwa. in kuma aka dace aka samu 'yan kasuwa din sai ka ga club din sun dan yi fice fiye da yadda ake tunani saboda haka 'yan kasuwa su zuba jari amma kuma su zuba ido ba su asara ba don wata matsala ita ce za su iya zuba jarin kuma ya zama in ba su zuba ido ba kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba sai kuma su 'yan wasa galibi 'yan wasa za ka ga buri ya musu yawa ɗan wasa ya taso ya ɗan fara haskakawa a maimakon ya yi haƙuri ya fahimci abin yadda ya kamata ya ƙarfi yadda zai samu na goma shi sosai sai ka ga wajen gaggawa ya ce ya tafi turai ya canza kulob sai ka ga in ya tafi turai din sai ka ga kulob din da yake bugawa ba wani kulob ba ne na ku zo mu gani wanda zai iya taimakawa kariyarsa za ka ga ya tafi wani a wata ƙasar division 2 wani ƙasar division 3 wani wajen ma har division 4 suna zuwa su buga don ɗan abin da za su samu eh gaskiya ne kuɗi ne yake kai su kuma kowa daman yana fita ne domin neman arziki to amma akwai ɗan haƙurin da ɗan wasa idan ya ya goge ya kai wani mataki kuɗin da zai samu a shekara ɗaya ya fi kuɗin da zai samu a shekara biyar zuwa shida in ya je can wani waje yana bauta saboda haka 'yan wasa muna basu shawara su iya samun manajoji wanda za su ba su shawara professionals wani agent ɗinsu ya zama cewa professionals ne wanda suka san ciki da wajen yadda ake harkokin ciniki da a taimakawa ɗan wasa saboda su san a hanyoyin da za su bi wajen inganta kariyarsu ba wai kawai mutum ya zo ya musu ingiza mai an kan turuwa shi allah allah ya samu ya samu commission ɗinsa ya za su kawai ya jefa su su tafi wani club can inda ba za su samu uh, abin da suke nema ba. To madalla a gaishe ka Umar Yunus yanzu mu ya da dango a yankin Asiya inda zamu je a kasar Iran domin jin irin wani da ake toyawa. An bude zauren wasa na Shahid Ra'isi mai cin kujeru 1500 a Mashhad inda shugaban majalisar dokokin kasar ministan wasanni da matasa gwamnan wato Kurasan Razavi da kuma wasu yattun 'yan wasa na yankin suka halarci wannan wurin buɗe katafaren wurin wasa. An buɗe zauren wasan na Shahid Ra'isi mai kujeru 1,500 wanda yanzu shine mafi girman wurin wasa a ƙasar bayan ginin inkilab na Tehran. Dangane da saurin da Iran ta samu a wasanni na cikin gida na ƙasashen waje ana sa ran wurin zai bada gudunmuwa sosai ga ci gaba haɓaka harkokin wasanni a ƙasar. Ƙungiyar 'yan wasan taekwondo na Iran da ke ƙasa da shekaru 21 sun zama guraren duniya a wasan da aka yi a birnin Nairobi na ƙasar Kenya bayan ta samu zinariya uku, azurfa ɗaya, sai kuma ta gulla guda biyu. kamfanin labaran irna na kalso cewa a ranar asabar ta gabata ne a kawo ƙarshen gasar wasan a taekwondo wanda ya samu halartar 'yan wasa 152 daga ƙasashe 75 a rana ta karshe ta wasan dan wasan iran muhammad alzade ya samu azurfa sai kuma wani dan wasa na mai suna martin Rizayi, wanda ya samu tagulla ƙasar turkiya ta wata biyu da ta sami zinariya biyu da azurfa ɗaya sai ƙasar kazakhstan wacce so ta uku ta sami zinari biyu ta gulla ɗaya ƙasar da ta biyo bayanta ita ce ƙasar masar da bulgaria sai kuma ƙasar indiya an kuma zaɓi majid aflaki na iran a matsayin mai bayar da horo na ɗaya sai kuma abulfazli zandi wanda aka zaɓa a matsayin ɗan wasa na farko to yanzu kuma bari mu ji inda aka tsaya a ɓangaren gasar premier league ta ƙasa ta nan kasar Iran da aka shiga mako na goma sha uku. A ranar Talata mai zuwa za a kira tsakanin Shamsu Azar Kazbin da kuma Galgahar Sijan, sai kuma Zubahan ta buga Tarakto, sai kuma Persepolis ta kara da Faikan, sai kuma Istiklal Khuzistan ta kara da Khair Abad. A ranar Laraba kuma a buga tsakanin Fajr Sufosi da kuma Chadar Balbardikan, sai kuma Aluminium Arak ta kara da Sifahan, sai kuma Misr Sanjani ta buga da Fulad. sai kuma istiklal ta kara da malaban to masu wale duka duka iya abin da suke nan abin da ya shafi labarin wasanni a bangaren yankin asiya da kuma nahiyar afirka yanzu kuma bar mu tura zuwa nahiyar turai domin jin irin wayan da ake toyawa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fitar da cikakken jadawalin rukuni na gasar cin kofin duniya ta shekara 2026 a wani babban taro ta gudanar a birnin washington dc na amurka gasar wadda za a yi a kasashen Morocco, Canada da Amurka daga ranar 11 ga watan Yuni zuwa 19 ga watan Yuli. Za ta kance gasar farko za ta kunshi kasashe 48 abinda zai ƙara yawan wasanni a tsananin da tsananin gogayya. Hukumar ta ce sabon tsarin ya ba da damar ganin kasashe masu tasowa da waɗanda suka fi ƙarfi suna haɗuwa a matakin rukuni domin samar da sabbin kalubale a gasar ha kuma an bar wasu gurabe domin kasashen da za su fita daga wasan share fage na turai da sauran yankuna wanda hakan ke kara jan hankali kan yadda jadawalin karshe zai kammala gasar ta bana za ta faɗa tarihi domin karuwa daga kasashe 32 da aka saba zuwa kasashe 48 na nufin karin dama ga kasashe da dama da kuma tsakanin gogayya tun daga rukuni har zuwa zagaye na gaba. To yanzu kamar kawo muku yadda aka kasa kasashen a rukuni rukuni. A rukunin A akwai Mexico, Koriya ta Kudu, Afirka ta Kudu, sai kuma Jamhuriyar Ireland. A rukunin B kuwa akwai Canada, Swaziland, Qatar, sai kuma Northern Ireland. A rukunin C kuwa akwai Brazil, Morocco, Scotland, sai kasar Haiti. Yayin da a rukunin D akwai Amurka, Israeliya, Paraguay, sai kuma wanda ya lashe share fage na turai a rukunin e kuwa akwai jamus ecuador d'Ivoire sai kuma karakawo a rukunin f kuwa akwai netherland japan tunisia sai wanda ya lashe share fage na turai sai kuma rukunin g inda ya kunshi belgium iran masar sai kuma new zealand yayin da rukunin h ya kunshi kasashen spain uruguay saudi arabia sai kuma cape verde a rukunin i kuwa akwai kasashen faransa senegal norway wanda ya lashe sharen fage sai kuma rukunin J inda ya kunshi Argentina, Austria, Algeria sai Jordan. A rukunin K kuwa akwai Portugal, Colombia, Uzbekistan da kuma wanda ya lashe sharan fage da za a yi. A rukunin ƙarshe wato rukunin L shine kunshi Ingila, Croatia, Panama sai kuma ƙasar Ghana. Ɗan wasa Robin Diaz da Josco Godialo su ne suka ciwa wa Manchester United kwallo uku da babu da ta doke Sunderland a gasar Premier League na ranar Asabar da aka buga a Ittihad. Phil Foden ne ya zura ta uku a raga kuma ta biyar da ya ci a kan nan sai dai Sunderland ta ƙare fafatawar ne da 'yan wasa goma bayan da aka baiwa Luke Oinin jankati a minti na biyar da ya shiga ya canji dan wasa. Da wannan sakamakon ne City ta koma ta biyun teburi da maki 31 banda Arsenal wadda ke matakin farko da maki 33 ta yi rashin nasara da ci biyu da ɗaya a hannun aston villa a villa park a ranar asabar ta gabata a farko da aka fara a tsakar rana sunderland ta koma ta bakwai a teburin da maki 23 kafin a kammala wasannin mako na 15 a Premier league ƙungiyar arsenal ta yi rashin nasara da biyu da ɗaya a gidan aston villa a wasa mako na 15 a premier league da suka fafata a villa park a ranar asabar mati cash ne ya fara yi wa villa kwallo a minti na 36 haka suka je hutu banda suka koma zagaye na biyu ne arsenal ta farki ta hannun landro trussard dab da za a tashi ne villa ta haɗa maki uku banda emiliano bondai ya ci na uku wasa na shida kenan da arsenal ta yi rashin nasara a hannun aston villa a premier league ƙarshen koci ɗan ƙasar spaniya yayin da pep guardiola ya doke shi har sau bakwai ɗan wasan ingila kobi mino mai shekara ashirin zai zaɓi wurin da yake son ya koma taka leda daga cikin ƙungiyoyi sha biyu da ke zawarcinsa idan manchester united ta amince ta bar shi aro a watan janairu watakila nottingham forest ta nemi kuɗi fiye da fan miliyan ɗari kan ɗan wasan ingila elliot anderson mai shekara ashirin da uku a lokacin bazara ana da ƙwarin gwiwan cewa za a samu wata ƙungiyar saudiya da za ta iya siyan ɗan wasan masar muhammad salah mai shekara talatin da uku da haihuwa daga liverpool a watan janairun ga karkashin yarjejeniyar da suka kulla da ta shafi wato zaftare farashi gasar ƙwararru ta saudiya har yanzu tana da damar da za ta bayar da kuɗaɗe don sayan ɗan wasan masar muhammad salah mai shekara talatin da uku da haihuwa ko kuma idan yanke shawarar barin liverpool ƙungiyar glatasri ta turkiya na shirin yi wa salah tayin kwantaragin fan miliyan goma sha biyar zuwa miliyan goma sha shida rabi a kowace kakar wasa real madrid za ta fafata da Manchester United a wajen ɗaukar ɗan wasan Olympiacos da girka Christos musiketis mai shekara 18 da haihuwa. to masu ware gan lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jana zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka maka shirin kamar da kuka kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya idan muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. mu a yau. Bismillahir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu karin bayani sannan daga ƙarshe mu jira in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da atisayin soje na sojojin ƙasar iran da wasu ƙawayenta wanda aka bashi suna muhammad naziri ɗaya daga cikin kwamandojin sojojin irgc ko kuma dakarun kare juyin juhali musulunci nan ƙasar iran sashen sojojin ruwa wanda ya yi shahada a shekara ta 2016 rahotanni daga sashen sojojin ruwa na dakarun kare juyin juhali musulunci nan ƙasar iran sun bayyana cewa an gudanar da atisayen sojojin ruwa ne a ruwayen tekun farisa wanda suka hada da mashigar ruwa ta hormuz tekun oman da tsibirin abu musa tumbu babba da tumbu karami har ila yau da tsibirin siri rahoton ya kara da cewa a lokacin da aka fara atisayen da akwai jiragen ruwan yakin amurka a wasu daga cikin yankuna da aka shirya gudanar da atisayen don rundunar irgc bangaren dakarun ruwa wato navy sun ba wa wa'annan jiragen ruwan amurka umarnin su fice daga yankin don za a fara atisayen soji a cikin su wannan umarnin da sun ba da ita ne ta hanyar kayakin sadarwa na jiragen ruwan yaƙi wa'anda jiragen yaƙin amurka suke amfani da su ba tare da wata wata ba dai amurka ta fidda sojojinta da jirgi ko kuma jiragen yakin ta da suke cikin yankin sannan aka fara atisayin har aka kammala ba tare da wata matsala ba labarin ya kara da cewa an yi amfani da makamai wa'anda aka inganta karfinsu da kayakin aiki na zamani wa'anda suka hada da tsarin makamai masu linsami na navad majid da masak tare da amfani da tsarin sarrafa su na kayakin lantarki daga nesa waɗannan ka'aikin yaƙi masu amfani da lantarki an ɗora su ne akan manhajan ƙirƙirarren fasaha wato ai suka kuma yi aiki kamar yadda ya dace inda suka gano bararsu a sararin samaniyar ruwa da kuma na kan ruwa da cikinsa suka su ba tare da kuskure ba manufar atisayen dai ita ce wato baje kolin ƙarfin soje na dakarun ruwan irgc da kuma sabbin makamai da kuma fasahan yaƙi da suka samu na kai hare-hare da kuma kariya daga makiya har ila yau da tabbatar da ingancin makaman dakarun daban-daban kama daga masu linzami zuwa wa'anda ake sarrafa su daga nesa wato drones da ayyukan leƙen asiri amma dukkaninsu ƙarƙashin manhajan ƙirƙirar fasaha wato ai wa'anda suka gudanar da atisayin dai sun tabbatar da cewa wannan atisayin sakon zaman lafiya ne ga dukkanin kasashe makwabta da kuma na yankin sannan sakon gargadi ne ga dukkanin makiya wanda suke barazana ga ƙasar iran ko kuma dai yankin asiya ta kudu har ila yau da kuma nuna wa duniya irin karfin sojin da jimhuriyar musulunci ta iran take da shi a wannan fagen don haka atisayin ya zama wani sulke ga ƙasar ya kuma kasance jan kunne ga dukkan wanda yake tunanin takalar ƙasar iran da yaƙi a wani labarin kuma a cikin makon da ya gabata ne dai dakarun na irgc bangaren sojojin ƙasa da na wasu ƙasashen yankin suka gudanar da atisayin soje wanda suka ba wa suna sahan 2025 da nufin nuna dabarbarun yaƙi da yaƙar 'yan ta'adda a ko'ina suke a ƙasar da kuma yankin kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran da kasashen da suka gudanar da wannan atisayin sun gudanar da rawar daji daban-daban tare wanda kuma ya kamata a ce ya isa kunnen 'yan ta'adda da masu goyon bansu kan cewa za a niƙa su da ƙarfi a duk lokacin da suka kuskura suka kaiwa ƙasar iran ko ƙasashen da suke tare da ita a wannan atisayin hare-hare har ila yau atisayin na haɗin gwiwa ne tsakanin ƙasashe da dama don haka yaƙi da 'yan ta'adda da kuma ayyukan ta'addanci zai kasance na haɗin gwiwa ne tsakanin ƙasashen. Atisayin Sahan 2025 an aiwatar da shi ne don fuskantar ayyukan ta'addanci wanda rundunar Imam Zaman a Jalalau ta'ala yau Sharif ƙarƙashin dakarun IRGC ya jagoranta. wanda kuma ya hada kasar iran da wasu kasashe tara a yankin kuma sun hada da kasashen belarus india kazakistan china kirgizistan pakistan rasha tajikistan da kuma uzbekistan waɗannan ƙasashe har ila yau da ƙasar iran membobi ne a ƙungiyar shanghai cooperation organization wacce take gudanar da atisayin da ta saba gudanarwa a kowace shekara a ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar brigadier general vali madani kwamandan atisayin sahan 2025 na yaƙi da ayyukan ta'addanci ya bayyana cewa ana gudanar da wannan atisayin ne tare da ɗaukar cewa 'yan ta'adda suna da wani karfin a zo a gani don haka mun yi amfani da kayayyakin aiki masu inganci wa'anda kuma suka dace don yaƙar 'yan ta'adda wa'anda suke da ƙarfin da muka zayyana don hana su zuwa kusa da kan iyakokin ƙasashenmu ballantana su sami damar ƙaddamar da ayyukan ta'addanci in ji shi madani ya ce muna da kayayyakin aiki na zamani kuma tagogogin sojojinmu masu yaƙi da ayyukan ta'addanci sun taka rawar a zo a gani a cikin wannan atisayin ya ce an tsara atisayin tare da ƙaddara cewa 'yan ta'adda suna da ƙarfin da muka zayyana inda muka yi amfani da jiragen sama wa'anda ke sarrafa su daga nesa wato samfura daban-daban wanda kuma suke iya ayyuka daban-daban a atisayen daga ciki ya hada wasu jiragen leƙen asiri wa'anda ake kira macro uav muka yi amfani da su kuma sun yi aiki mai kyau a wannan atisayen sannan mun yi amfani da jiragen yaƙi masu saukar angulu wanda suka kai hare-hare suka kuma lalata maɓoyar 'yan ta'adda kamar yadda muka tsara a atisayen an gudanar da ɓangare mai yawa na atisayen tare da ƙasashe tara membobi a ƙungiyar shanghai cooperation organization a yayin da dakarun irgc sun aiwatar da wani ɓangaren sa su kaɗai a farkon atisayen sahan 2025 na yaƙi da ayyukan ta'addanci babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci a nan ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar iran a shirye take ta fuskanci dukkanin wata barazana ta ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar da kuma yankin tare da haɗin kai da wannan ƙasashe na shanghai cooperation organization wato sco a takaice don kyautata tsaron yankin da ma duniya daga ayyukan ta'addanci manjo janar muhammad pakpo ya yi maraba da sojojin manya-manyan kasashen sco da suka zo kasar iran don halartar wannan atisayin ya kuma bayyana su rawar dajin a matsayin wata hanya ta ƙarfafa zumunta da ƙasar iran da kuma haɗin kai tsakanin ƙasashen ƙungiyar don yaƙar ayyukan ta'addanci kwamandan sojojin ya ƙara da cewa 'yan ta'adda ba su san iyakar ƙasashe ba don haka yaƙarsu sai da haɗin kai tsakanin ƙasashen ƙungiyar sco gaba ɗaya musayar bayanai tsakanin ƙasashen da horo na musamman don gano 'yan ta'adda da kuma wargaza su kafin su aiwatar da shi janar pakpo ya ce rundunar irgc tana da ƙwarewa a ayyukan yakar 'yan ta'adda a ciki da wajen ƙasar iran a cikin 'yan shekarun da suka gabata ya ce 'yan ta'adda kama daga masu kafirta musulmi da 'yan tawaye ko kuma wa'anda suke samun goyon bayan ƙasashen waje ko kuma suke goyon bayan kasashen waje ƙasar iran tana da ƙwarewa wajen yakar su ya ce saboda haka rundunar irgc a shirye take ta gabatar da wannan ƙwarewar da take da shi zuwa wa'annan ƙasashe makwabta daga ƙarshe dai babban kwamandan rundunar irgc ya ce a daidai lokacin da ake yakin kwanaki goma sha biyu iran ta sami nutsuwa a cikin gida wanda ya kai ga ta yi ƙoƙarin ci gaba da samun nutsuwa hatta ƙasashen yankin don zaman lafiya da nutsuwa a yankin yana tare da nutsuwa na cikin gida har ila yau a wani labarin kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta aike da jiragen ruwan yaƙi masu suna sahan da kuma kurdistan zuwa ruwayen ƙasa da ƙasa saboda taimakawa ayyukan tsaro a cikin yankuna daban-daban a duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa jiragen yakin za su taimaka wa jiragen dakon kaya musamman man fetur na kasar iran wucewa a cikin nutsuwa a dukkanin tekunan da ake samun matsalolin tsaro a yankin ko kuma dai a wasu yankuna rear admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa a halin yanzu dai wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar iran suna aikin taimakawa harkokin tsaro a wurare daban-daban a duniya ya ce adadin ma'aikata daban-daban a cikin wannan jirage guda biyu sun kai ɗari kuma suna ayyuka daban-daban na kyautata tsaron zirga-zirgar jiragen kasuwanci da na wasu sassa wucewa cikin nutsuwa a cikin manya-manyan ruwayen yankunan asiya ta kudu da kuma wasu wurare irani ya kara da cewa jirgin yakin sahan yana da kayakin aiki na zamani sannan kasancewar kurdistan kusa da shi zai kyautata tsaro mai yawa a ayyukansu ya ce jiragen yakin ruwa na ƙasar iran sun kaddamar da abubuwa masu inganci kuma masu juriya da daɗewa a cikin aikin tsaro a cikin ruwa wanda zai tabbatar da tsaro mai ɗorewa a cikin ruwa ko menene zurfinsu a duniya ya ce a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata ne dai sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran wato navy suka karbi jirgin yakin kurdistan daga kamfanin kera shi sannan suka gabatar da sahan ga sojojin bayan da ya sami matsala har ya nutse a cikin ruwa a tashar jiragen ruwa na bandar abbas a baya bayan an masa gyare-gyare sai kuma labarinmu na ƙarshe wanda yake cewa falasɗinawa a gaza da kuma sansanin ɗan gudun hijiransu mafi girma da ke kudancin ƙasar lebanon suna murna da kashe shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda wacce hamci ƙasar isra'ila ta dasa a cikin falastinawa yana kai wa hamci ƙasar isra'ila labaran falastinawa mai suna yasir abu shabab kafafen yada labaran falastinawa sun ba da labarin kisan yasir abu shabab ne a daidai lokacin da yahudawan suke ƙoƙarin kutsawa cikin gaza tare da taimakonsa a matsayin mai leƙen asiri wa haramtacce ƙasar labarin ya ƙara da cewa bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 yahudawan suka ƙarfafa aikin leƙe asiri a cikin falasinawa a gaza kuma a halin yanzu 'yan leƙen asirin yahudawa cikin falasinawa su suka taimaka mata don ƙara lalacewa yanayin rayuwar da falasinawa suke ciki a gaza wasu majiyoyi sun bayyana cewa dakarun hamas ne dai suka halaka yasir abu shabab bayan da suka gano maɓuyarsa. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية خمشيم عد شتم عسرية عسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו עד 7 ו לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4 ו לשעה 4 ו בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 15,445 13,740 קילו.